Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna karayar arziki na marubuciya balkisi Ibrahim tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda tunani ma yake yi wa ya kamata ya fara faɗa ma albishir dinna su mama ko inna ko anti sa'a bai san da wa zai fara ba. Daga ƙarshe dai yanke shawarar fara zuwa gidan Inna don ko ba komai ita ce ta ƙarfafa masa hayar a daidaita sahun. To ga shi ta silar hakan ya yi ga mankatar, da tarin alkhairi kuma kuwa, an yi ta ya fi cancanta ta fara sani ko. Kai tsaye gidan Inna ya nufa kuwa. Tun a ƙofar gida ya ci karo da abin da ya saka farin cikin Sarauni. Wato ganin Asma'u da wannan saurayin ranar, Asma'u na ganin sa ta ɓata fuska. don gudun kar ya ƙara bata kunya kamar ranar. A bisa tsautsayi suka haɗa ido ya maka mata uwar harara. Kau da kan da ta yi daga kallonsa, saurayin na gaishe shi amma ko kallon bai ishe shi ba, ya shige cikin gidan. Asma'u ta raka shi da harara, saurayin ya ce, Asmi, wane ne wancan kuma? Na ga ba sai hararar me yake. Baki Asma'u ta taɓe ta ce, mu ne. Kai Asmi, shi ne baki faɗa min ba na gaishe shi da kyau. Hmm, ka ga zayya, share batunsa kawai. Yanzu yaushe ne za ka dawo a tafiya? Hmm, insha Allahu ba zan wuce two years ba, zan dawo. Kai, kana nufin bayan mun kammala SSCE ba kenan. Iyaka ne mai asmi amma ki haƙuri ni ma ba haka da su ba wallahi. Kin san karatu na ne ya kawo haka kuma umarnin Abba ne babu yanda na iya. Shikenan Allah ya tsare mun kai. Ya sa ka je a sa'a ka dawo a sa'a. To amin my Asmi, shi yasa nake ƙara son ki da ƙaunar ki a kowace daƙiƙa ta rayuwata. Murmushi Asma'u ta tare da faɗi ni ma ina son ka sosai Zayyan. Ta yi magana tana rufe fuskar ta da hijabi. Dariya Zayyan ne ya ce Asma sarkin kunya kenan. A ɓangaren ya Umar kuwa an saɓa ce shiga gidan. Inda da ta fito daga ɗakin baba mahaifinsa Asma'u ta ce a'a Umar, kai ne a gidan? Murya a cunkushe ya ce, Ni ne inna, sannu, yauwa Umaru, amma yana kamar ranka a yake. Da sauri ya saisaita nutsuwarsa, shi kansa yana mamakin yadda baya iya ɓoye ɓacin ransa idan ya ga Asma'u da saurayi. Kuma ai hakan ba ta faruwa a kan Mufida ko su Fati. Wata zuciya ta ce, ai gara Mufida ta yi girma tunda tana 100 level a jami'a, amma Asma'u fa SS1 take a secondary. Ina ce ta taɓa shi, firgigi ta dawo daga duniyar tunani, ta ce tunanin me kuma kake yi Umaru? Cikin inda inda ya ce babu komai inna, wani albishir na zo miki da shi amma amma me Asma'u take yi a waje da safen nan? Me ma yana ta zuwa makaranta? Dariya ce ta so kubuce ma inna saboda hango kishi ƙuruƙuru a idanun Umar, amma sai ta raki ta ce ka san suna exam to yau ba su da ita, shi yasa wancan kuma Zayyan ne wai zai yi tafiya shi ne ya zo su yi salama. Kansa kawai ya gyaɗa amma bai iya cewa komai ba ya miƙe yana faɗin bara na gaida baba to ka shiga yana ciki. A ƙofar ɗaki ya yi salama, sai da aka ba shi izinin shiga sannan ya shiga. Baba na zaune yana karin kumallo. Umar ya shiga cike da fara'a ya tare Faruku kai ne a gidan namu? Ni ne baba ina kwana lafiya lau Umar ya hidimomin duniya. Alhamdulillah baba to masha Allah. kaga matso mu ci abinci ko a'a wallahi baba na karya ni kam kai Umaru kar fa fulako kake a ababa ya zan yi fulako a gidanmu na ƙoshi ne kawai to shikenan ya wajen su maman taku lafiya lau suke baba suna ma gaishe ku muna amsawa wallahi Umar ya mike to bawa bara na je mu gaisa da inna na tafi wajen nema To Umaru, Allah ya bada sa'a ka je. A yi ta dai haƙuri da yanayin rayuwa. Duk wanda ka ga ya yi haƙuri bai ci riba ba, to dan kaɗan ya yi. Duk abin da Allah ya albarkaci mutum da shi kar ya raina ya ce alhamdulillah to insha Allahu Allah zai ba sa mafiyinsa a gaba ka ji ko? To Baba na gode sosai Allah ya ƙara yawancin kwana. Amin Umaru Allah ya albarka kuma. Amin sama amin Baba. Naira ɗari biyar ya ajiye ma Baba, Baba ga wannan Aisha fura. Kai a'a Umar zo ka ɗauki kuɗinka ka ji, ni kan ba zan karɓa ba. Ai yi rike kan kuma da kuke yi abin alfaharinmu ne ba sai kun ba mu ko sisi ba. A'a Baba don Allah ka karɓa ka sa musu albarka ni ma ba ni su a kai to shi kenan Umaru Allah ya ƙara buɗi na. Allah ya ƙara buɗi na alkhairi na gode sosai babu komai Baba. Umar ya faɗa yana ficewa daga ɗakin. Ɗakin inna ya shiga, a zaune ta da ita tana jiransa. Ya samu waje ya zauna suka ƙara gaisawa da tambayar lafiyar juna. Alhamdulillah inna sai godiyar Allah. To ai ka ake son ji Umaru, wane kuma albishir aka kawo mini. Murmushi ya tare da gyara zama, ya zayyane mata komai tun daga jiya har safiyar yau. Farin ciki sosai inda ta nuna har da kukan daɗi. Tashi ta yi ta faɗo ma Baba, shi ma ya yi farin ciki sosai har ɗakin inda ya shigo ya taya Umar murna da wannan kyauta. Suna cikin farin cikin sai ga Asma'u ta dawo ta ɗauke da leda, ita dai kallon su kawai take yi. Da ta kasa jurewa sai ta ce inna, wai me ya faru ne kuke ta murna haka? Ina ta zayyane mata komai ita ma sosai ta nuna farin cikinta a kai. Ya Umar kam sai an taya mata rara yake yi ko a jikinta, wai an tsikari kakkausa. Bayan sun ga amarya ya tashi ya tafi akan zai dawo gobe ya nuna musu motar. To ɗan albarka Allah ya albarka kaji amin inna sai na dawo. Daga nan sai gidan Anti Sa'a ita kaɗai ya tarar a gidan don yaran sun tafi makaranta ta miƙe da ƙyar saboda tsohon cikin da ke jikinta. Oni Umar, dama kana duniya? Dariya Anti Sa'a na san je, hidimomi ne kawai suka yi min yawa. Haka kuka iya kullum kai da Abubakar da Haris, ba kwa rasa uzuri ai. Tabbanta ai ni da waɗannan. Ke ma ke san ina ƙoƙarin zuwa wajen ki fiye da kowa a gidanmu. Eh to haka ne kuma amma ai kai ma wani lokacin sai ka ɓaci. Kariya ya ce haka dai kika ce anti sa'a. Oh haka ma za ka ce. Anti sa'a ta faɗa tana fita daga falon. Babu daɗewa ta dawo ɗauke da tire shaƙe da kayan ciye-ciye. Da sauri ya Umar ya miƙe ya taro ta. Kai anti ya kamata ki sauke ma kanki irin waɗannan ayyukan. Ai kin yi nauyi da yawa. Zama ta da dabara shi ma ya ajiye transfer nan ya zauna. Ce ƙanina ya zan yi ai dole na tashi na yi ma kaina. ‘Yar mai aikin da ke taimaka min kakar da ta rasu ta je gida tun shekaran jiya. Jabir da Lele kuma me za su iya min banda su ɓata amma gaskiya mata kuna ba bani tausayi matuƙa. Ko da rainon cikin nan kaɗai aka bar ku ai ba ƙaramin ƙoƙari kuka yi ba. Balle ga haihuwa raino tarbiyya duk fa suna kanku. Kai! Allah ya saka muku da aljanna dai. Amin ɗan ƙanina anti sa'a ta faɗa tana dariya. Shi ma dariya yayi yana kai kofin zoɓo bakinsa sai da ya sha sosai saboda ƙaunarsa da zoɓo sannan ya ce big anti da wanda ɗaɗan albishir fa na zo miki. To ba ƙanina ko an samu matar aure ne ɗan tsake ya ce anti wani matar aure kuma ai aure na ba nan kusa ba kuma daina min zancensa. Umar kanka ɗaya kuwa wai so kake sai ka tsofe a gida ne Shekarar fa ashirin da shekarar ka fa ashirin da takwas yanzu amma a ce babu aure a gaban ka. Hmm, anti sa'a kenan. Ku kawai auren kuke ambata amma ba kwa tunanin inda mutum zai ajiye matar, abinda zata za ta ci, wanda zai mata sitira da kuma matsalolin yau da kullum musamman na rashin lafiya da kan zo tamkar abu Haka ne Umar amma ai duk Allah ne mai komai da kowa. Haka ne anti Allah ya sa mu dace to. Dama albishir ɗin nawa shine Tas ya zayyane mata komai, saboda farin ciki ji take kamar ta tashi ta ta tsalle, ta ce Allah sarki Umar, ka ga ribar hakuri ko? Lallai yau na yi farin ciki sosai Allah ya sa iyakar wahalar kenan, amin anti sa'a na gode. Sun ɗan daɗe suna hira sana ya tashi mata sallama ya tafi. Daga nan aikin aikinsa ya tafi. Yau cikin ɗimbin farin ciki yake yin komarsa har zuwa dare da ya koma gida. Yau kam da wuri ya koma gida dan ana isha'i ya koma. A falo ya iske mutanen gidan su duka har yaya Abubakar ya zo suka gaisa Haris da su da ma suka gaishe shi. Mama dai ta haɗe masa gabas da yamma amma wannan bai hana shi gaishe ta ba. Kamar ya faɗa musu sai kuma ya shiru da bakinsa. An ɗan yi hira iya Abubakar ya tashi ya tafi shi ma Umar waye ya musu salama ya tafi ɗakinsa. Gana haka Haris ma ya miƙe aka bar mama da ‘yan matanta. Washe gari Umar ya sa kamar yadda ya saba, ya leƙa ya gaida mama duk da bata wani amsa masa yadda ya kamata ba amma hakan bai dame sa ba. Ya miƙe ya shiga ɗakin Abba shi ma ya gaishe shi. Bai sake bintakan kowa ba ya fice abinsa sai gidan Alhaji. Yau har ciki mai gadi ya bar sa ya shiga da babur ɗinsa. Yana nan ya sai ga Baby ta fito yau dai ta yi kwalliyarta saɓanin jiya da ya same ta cikin kayan barci. Cike da rangwaɗa ta ƙaraso gare Umar ya janye idonsa daga kallonta. Hi my guy, ta faɗa tana dafa a daidaita sahun. Daura fuska Umar ya ko kallonta bai yi ba ma ta samu amsa. Abin ya ɓata mata rai amma sai ta dake. Ta ce sorry assalamu alaika. Sai yanzu Umar ya jiyo fuskarsa. Babu yabo babu fallasa. Ya ce wa alaikis salam. Marmaci ta masa tare da faɗin dama haka kake babu sauki no ba haka bane. Ya dace duk inda ɗiyar musulmi ya shiga farko ya fara salama kafin ya samu damar aiwatar da abu na gaba. Ina fata daga yau za ki gane kuskuren ki gyara. Ta yi da idanunta. Cikin sanyin murya ta ce ka yi haƙuri zan gyara insha Allah. Wani murmushin da ya kashe ta ya mata. Ta limshe idanunta domin jin wani daɗi ya ratsa zuciyarta bata dawo daga magagin shauƙin so ba muryarsa ta daki kunnenta. Wai meye cikakken sunanki ne na san dai baby ba suna bane ba. Da sauri ta ware idanunta a kansa cike da salo ta ce suna na Lubna, Shi ma maimaita sunan ya a labbansa ya ce Libna. Nice name. Cike da jin daɗi ta ce da gaske kansa ya jinjina mata yana murmushi. Wani uban tsalle ta wanda ya saka shi tsayawa kallonta. Na gode ya Umar I love you wallahi. Umar kam ya daskare a tsaye mamakin ta yake yi fa. Tun jiya take ambatar kalmar na a kansa amma ya gaza gane ina ta dosa. murya Alhaji ce ta katse masa tunaninsa. Umar, ka yi haƙuri fa, Baby ta cika ka da magana. Marwashi Umar ya ce babu komai Alhaji, ai muna gaisawa ne. Dukawa yana gaida alhaji, Alhaji ya amsa yana mai. Dukawa yana gaida Alhaji, Alhaji ya amsa yana mai kama sai ta da shi tsaye. Labna ta zo sai kunnen daɗin da ta gaya masa wani abu da ni ma ban ji ba. Dariya da da ya ce baby da gaske ko da wasa? Daddy serious wallahi. Ta rufe idonta. Masha Allah baby na Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ki sa a ranki kin same shi kin ji? Kanta ta gyaɗa tana mai farin ciki. Shi dai Umar da bai san me zancen nasu ba su kawai yake. Tin daga ranar Alhaji ya ɗora Umar a kan dukiyarsa, Umar ya ajiye a daidaita sahu ya fara hawa motar da Alhaji ya basa. Lokacin da ya kai masu mama wannan zancen mama tamkar za ta goya shi don farin ciki. Tun daga ranar ya zama ɗan lelanta komai Umar, duk wani motsin ta Umar, abinci sai ya zaɓa idan ya dawo daga kasuwanci. Idan ya dawo daga kasuwa ta yi ta nan nan da shi tamkar wani jariri, shi Umar ma wani abin dariya take ba shi da mamaki. A ɓangaren kasuwa ko komai yana tafiya masa daidai saboda kasancewarsa mai ilimi, kullum cikin dabarar kasuwanci yake yi, don haka dukiyar Alhaji ta ƙara bunƙasa. Ga Umar mutum ne mai gaskiya da riƙon amana, don haka Alhaji yake matuƙar son Umar Faruk. Umar ya zama ɗan gida sosai ba shi da wani shamaki a gidan Alhaji ko ina shiga yake yi, a haka kuma soyayya mai ƙarfi ta kullu tsakaninsa da libna soyayya mai tsafta suke nuna ma juna. Omar kam komai ya canza masa yanzu, ya fara zama babban mutum, ga ɗinkuna na alfarma Alhaji na masa. Duk motar da ya so hawa yake a gidan Alhaji, gashi kowa son sa yake yi a gidan. Ganin yadda abubuwa suke tafiya daidai, Alhaji ya ba ma Umar jarin kansa, ya ce shi ma ya juya, amma duk da haka yana kula masa da tasa dukiyar. Ubangiji mai hikima, cikin ƙanƙanin lokaci Umar ya bunƙasa, Cikin ganganin lokaci Umar ya bunƙasa ya zama babban ɗan kasuwa abin kwatance. Ga abokai masu kuɗi da ji da kansu kowa son shi yake yi. A gidansu kam ya zama shi ne babba. Sai abin da ya ce, ya mai da ƙannensa makarantar kuɗi ya gyara gidan tsaftan kar ba shi ba. Haka ma Inna Binta bai manta ta ba da kansa ya canza mu Asma'u wata makaranta ta fara zuwa. Su ma Sasiya ya canza musu makaranta dangi kowa yana cin amfanin Umar. Mamako sai da gawa da nuna isa ita ma ɗanta ya zama wani abu. Zannuwa take sakawa masu tsadar gaske, har ta canza ƙawaye komai dai zamzam. Ana cikin haka Alhaji ya ba shi damar turo iyayensa domin neman auren Lubna. Sosai Umar ya yi murna da wannan batu don yana tsananin ƙaunar Lubna sosai. Babu wanda bai san ta ba a family nasa, ta je gidansa sau babu adadi domin gaida mama. Har inna da anti sa'a sai da aka kai ta ta gaishe da su. Manya sun shiga an saka ranar aure ya Umar da Lubna watanni kusa. Asma'u ta kalli ‘yan uwanta da suka baje kayan alawa da biskit suna ta rabu. Baki ta taɓe tare da kawar da kanta daga kansu ta ci gaba da ta ci gaba da cin abincinta. Anti Saratu ta harare ta ke kuma me kike wani taɓe ma mutane baki ne. Ni fa ya Saratu ban ce komai ba. Fati da ke ɓare cin gam ta ce, Asma'u, ko dai kina kishi ne dan sai na ga kamar kina sanya Umar. Kut! Asma'u ta faɗa tare da jifan Fati da murfin kwano. Kaucewa Fati dai tana dariya, su ma 'yan ɗakin dariya suke yi daga Asma'u ta yi kan Fati tana masifa. Da gudu Fati ta fito Asma'u ta biyo ta, gab tai karo da abu. Bayan ta ja da sauri da dafe wajen da tana faɗin, wash Allah na. A bisa tsautsayi ta taka ɓawon ayaba, aiko ta zame su za ta faɗi. Da sauri ya riko ta faɗo jikinsa da daɗin ƙamshin taronsa ta shaƙa ta limshe idan da sai kuma ta buɗe da sauri don jin an ture ta gefe. Yara reta, ki wai baki da kai ne? Idanunta ku ta ƙwalalo waje sai kuma ta hau kakkaɓe jikinta tana wani haɗe fuska. Ya katse ta da faɗin, ina hankalinki ya tafi? Sai da ta ɗan murkuɗa bakinta amma bai gani ba sannan ta ce, yana jikin. Bata ƙarasa faɗa ba ta hango Fati. Da gudu ta wuce sa ta bi Fati suka afka ɗakin Inna. Girgiza kai ya Umar ya shi ma ya nufi ɗakin. A falon ya tare da su suna zagaye kujeru. Hasiya da Anti Saratu suna ta tuntsar dariya. Cikin dariya Anti Saratu ta ce, Wallahi ma'u ki faɗi gaskiya. Dan ni ma na daɗe ina zargin soyayya kuke yi da ya Umar. Kuma fa wallahi kun dace kar dai ki coci kanki ki faɗa sai a haɗa masa biyu kawai don Allah an anti ta ki bari Allah za ku sa na kuma tsa bata ƙara saba ta hanki Umar tsaye a bakin kofa Maƙalewa magana da ta yi a makoshi su ma duk kallonsu ya koma kansa ya so ɗakin shi ma wuri ya samu ya zauna suka gaisa ya ce inna fa inna tana gidan gidanku aikin da safe ayya ai ban sani ba da yake ba daga gidan nake ba ruwan hasiya ta kawo masa da zoɓo zoɓon ya sha don yana so sosai domin shi ma inda take yin zoɓo ta ajiye. Asma'u kam ɗaki ta shige, tana shiga hawaye suka fara bin kumatunta. Tabbas sanya ya Umar na neman illata mata zuciya. Ta daɗe da ɗimbin sa a zuciya da tun tana ƙarama. Haka take ta dakonsa saboda alkunya irin ta ‘ya'ya mata Hausa Fulani da kuma tsoronsa don tuni ta lura ya Umar kam haushinta ma yake ji. Wannan yasa take dannewa da ƙoƙarin cire sa a ranta, amma hakan na neman gagara. Ashe duk ƙoƙarin danne zuciyarta da take yi akan kan ya Umar 'yan uwanta har sun fara fahimtar ta. Ya Allah ka kawo min agaji akan wannan lamari. Idan ya Umar mijina ne Allah ya karkato da hankalin sa kaina. Idan kuma ba mijina ba ne ya Allah ka cire min son su a zuciyata. Na haƙura da zayyan dina da ya dawo mu auren mu Da ya dawo mu ya auren mu Share hawayen fuskar ta da sauri don jin muryar ya Umar na kwala mata kira. Husna, Husna, Limshe yayin da ta sannan ta amsa shi kaɗai ne yake kiranta da Husna. Shi yasa takan ji sunan daban kamar ba nata ba. A sanye ya fito yana tsaye bakin kofa da alama fita ma zai yi kallo ɗaya ta masa ta kawo da kanta ta ɗan je nesa da shi ta tsaya ƙamshin turarensa na bugun hancin ta. shi ma idonsa a ta ya miƙa mata kuɗi yana faɗin da safe ki je gidan matar Yusuf ki kai mata ta ajiye masa. saura kuma idan kin je ki kai dare sai da ta tura baki gaba sannan ta karɓa ya miƙa mata ɗari biyar na mashin nan ma karɓa yi. bai jira cewar ta bai fice da harara ta raka shi ta jiyo cikin falon tana ƙunƙumi. anti saratu da su suka shege da dariya har da tafawa suna faɗin soyayya ruwan zuma asma'u bata kula su ba ta shige ɗakin inna domin ajiye kuɗin Tawa masu sauraro a nan za mu dakata hausa Nobels. tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Kar ku manta, ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa, yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari.